Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan wani lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Murtala Faris Sanyin na da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku. a wannan shiri na yammacin yau asabar 27 ga watan agusta kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga murtala da kanun labarai wani kazamin fada ya barke a babban birnin kasar libya tun daga tsakar dare har ya zuwa safiyar yau asabar inda bangarori masu yaki da juna suka yi ta musayar wuta kana kuma aka je karar fashewar bam waɗanda suka karaɗe birnin hukumar kula da yara ta majalisar ɗinkin duniya ta yi allah wada da wani harin jirgin sama da ya daki wani wajen wasan yara da ke tsakiyar tigray na kasar habasha wanda ya sanadiyar mutuwar akalla mutane hudu shugaban ukraine vladimir zelensky ya faɗa cewa yanayi a zagayen tashar nukiliya ta zaporizhia na ci gaba da kasancewa cikin hatsari to kanin labaran kenan to baya ga bayyana yadda harshen hausa ya tasiri har ma a waƙoƙin sojojin ƙasar ghana wani bayani kuma tsohon shugaban kasar ya yi a bikin ranar zagayowar wato bikin ranar zagayowar ranar hausa ta duniya da ya burge hausawa cewa ashe ƙasar nan bata ma samun 'yancin kai ba sai tare da hausawa idan mun leka jamhuriyar Nijar kuma za a ji yadda har yanzu ake bautar da ɗan adam ake kuma kuntata ma bayan sannan za a ji wani al'amari mai kama da dawowar rushe-rushe a abuja kamar kowane yammacin ranar asabar yau ma muna tafa da shirin ada wa lafiya wanda baba yakubu makeri ke gabatarwa za a ji kaɗan daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu amma yanzu a gyara zama a sha kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum barkamu da wannan yammacin ga kuma labaran duniyar wani kazamin fada ya barke a babban birnin kasar libya tun daga tsakar dare har ya zuwa safiyar yau asabar inda bangarori masu yaƙi da juna suka yi ta musayar wuta kana kuma karar fashewar bamabamai suka karaɗe birnin shaidun gani da ido sun ce an yi aron gamar ne a tsakiyar birnin tripoli a yayin da ake ci gaba da takaddamar siyasa kan iko da gwamnatin libya wanda ya sanadiyar kungiyoyin mayaka suka ci gaba da tattaruwa a zagayen babban birnin kasar a 'yan makonnin nan hotuna da bidiyon da aka yada a kafafen sadarwa na intanet waɗanda kamfanin dillancin labarai na reuters bai iya tantancewa ba sun nuna motocin soji suna ta gudu kan tituna mayaka na ta faman harbi a yayin da jama'ar gari kuma suke gogarin gudun tsira daga harbe-harben wannan mummunan al'amari ne ni da iyalina ba mu iya runtsawa ba saboda yakin karar ta yi yawa kuma da tsoratarwa in ji abdulmenam sale wani mazauni tsakiyar birnin tripoli hukumar kula da yara ta majalisar ɗinkin duniya unicef a yau asabar ta yi allah wadai da wani harin jirgin sama wanda ya daki wani wajen wasan yara da ke yankin tigray na kasar habasha wanda ya sanadiyar mutuwar akalla mutane hudu ciki har da yara biyu harin na jiya juma'a a mekele babban birnin tigray ya zo ne 'yan kwanaki bayan barkewar wani fada a kudancin iyakar kasar tsakanin dakarun gwamnati da na 'yan tawaye wanda ya kai karshen yarjejeniyar tsagaita wuta ta tsawon shekaru biyar babbar daraktar hukumar ta unicef catherine russell ta faɗa a shafinta na twitter cewa unicef ta yi allah wadaya da kakkausar murya kan harin na sama da ya daki wurin wasan na yara wanda ya kashe yara da dama ya kuma jikata wasu jam'iyyar kwato 'yancin jama'ar tigray ta tplf da ke rike da iko a arewacin yankin ta ce harin na sama ya rurusa lambun na wasan yara kano kuma ya daki wata unguwa da jama'a suke to amma kuma gwamnati ta musanta wannan da'awar addis ababa ta ce ta auna sansanonin soja ne kawai kano kuma ta zargi tplf da kitsa mutuwar farar hula shugaban ukraine Vladimir zelensky ya faɗa a jiya juma'a cewa yanayi a zagayen tashar nukiliya ta zaporisiya na ci gaba da kasancewa cikin hatsari bayan da tashar ta dawo aikin samar da wutar lantarki ga ukraine bayan da ta yanke a kwanakin baya a cikin jawabinsa na yau da kullum zelensky ya ce duk wani mataki na rasha da zai iya kawo rufe kafofin tashar zai iya sake kusantar da ita daga samun wani bala'i kamfanin nukiliya na enagotom ya faɗa a jiya juma'a cewa ɗaya daga cikin kafofin tashar shida yana haɗe ne da wutar lantarkin ukraine an yanke kafar daga wutar lantarki karon farko a tarihi a ranar alhamis bayan da wata gobara ta lalata layin lantarkin a cewar kiev an jima kaɗan murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kafin nan bari mu kawo muku mu na farko wanda zai kai mu kasar ghana a ci gaba da kawo muku rahotanni kan ranar hausa ta duniya da makon hausa da aka fara jiya juma'a idris abdullah ya haɗa mana rahoto kan yadda ta kaya a bikin zagayowar ranar hausa ta duniya inda ya fara da jawabin tsohon shugaban ghana john dramani mahama wanda ya jaddada tasirin harshen hausa ya kuma ci gaba da cewa Gold Coast Constabulary was Hausa. And so if you remember, when they were marching, they had this song, wawa, yai wawa. Sergeant Major wawa, Kukoresi, Yaiwawa, wawa. Tsohon shugaban kasar Ghana John Dramani Mahama kenan yayin da yake jawabi a taron bikin ranar Hausa ta duniya wanda aka gudanar a harabar majalisar dokokin Ghana da ke birnin Accra. Yana bayanin harshen Hausa da dakarun soji ke amfani da shi a lokacin Gold Coast kafin Ghana ta samu 'yanci 'yancin kai. John Mahama ya kara da cewa. The people of Hausa descent have contributed significantly to the cause of our dear nation. Al'ummar Hausawa sun ba da gudunmawa kwarai wajen ci gaban kasar mu tun daga lokacin da aka fara shiri har zuwa lokacin haihuwar kasar mu Ghana. Hausawa sun taka rawar gani mara misaltuwa a yakin neman 'yancin ƙasar Ghana. Bikin ranar Hausa ta duniya na burin haɗa kan al'ummar Hausawa a duk inda suke a faɗin duniya tare da yada al'adun gargajiyarta. Bikin wannan rana a birnin Accra ya tabbatar da hakan domin an baje kolin al'adun malam bahaushe inda 'yan tauri da masu rawan ƙoroso da mahaya da wakai suka ƙayatar da filin taron wasu daga cikin sarakunan da suka halarci wajen sun bayyana ra'ayinsu game da bikin wannan shekarar sunana muhammad a kuma ni ne president na hadin kan wasa da wasawan duniya baki ɗaya wannan buki shekarar nan gaskiya ya yi kyau sosai wanda ka sani al'ummar hausa muna neman hadin kai wannan ranar hausa yana kawo mana ɗankon zumunci da haɗin kai. sarkin anya kuma jami'in hulɗa da jama'a na majalisar sarakunan zango na ƙasa alhaji jibril sisi abin da ya fi ƙayatar da ni na kuma ji daɗi shine maganar tsohon shugaban ƙasa ya nuna wa hausawa matsayinsu da kuma waɗanda ba su sani ba ya nuna musu muhimmancin malam bahaushe tarihin malam bahaushe cewa ashe ƙasar nan bata ma samun 'yancin kai ba sai tare da hausawa kuma irin rawar da a zo a gani da hausawa suka taka ga samun yancin kai to ya ishi bahaushe ya sake kansa a cikin wannan ƙasa ta ghana ya sake jikinsa kamar raga Magajiyar sarkin Hausawan Nima Hajiya Azumi Ibrahim. Taro ya yi kyau mun kuma samu kara sosai ga Ankarawan ga kabiru ba wanda bai so ba alhamdulillah kuma kuma president mu ya mana wani magana ya ce eh, ka wa wa tonin kakanninmu da suka zo suka yi yaki gana su suka kawo wannan wakokin hausa suka zo suka sa gane shi sa Hausa a gana ba wasa ba tsohon shugaban ƙasa john mahama bai kammala jawabinsa ba sai da ya dan taba hausawa jama'a kamun da in zauna kun sani gonjawa da hausawa akwai wasa tsakanin kemu saboda hausawa suka zo first community da suka zo suka zauna shine salaga sai akwai gonjawa kuma wurin gonjawa na da imamai suna da muslims da ake cira sakari ko ku abokanin wasa mu kar tashin hankali ya zo cikin Eh, wani imam ya fito Najeriya ya zo Hausa sai an ce eh buban imam ya zo don shi imam gonjan wanda ke duba masallacin ta ce eh an ce wani buban imam ya zo to shi dai na ba shi hanyar shi ya yi sallah sai aka cira eh, imam bahaushe wato zo ka ci gaba mu yi sallah wallahi sai ya yi sallan ga kowa ya ji daɗi eh, kana kokari mun ji dadi sallan ka wai ai kun sa ma ban alwala ba tukuna <laughs> Idris Abdallah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. To gaida Idris. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na na sadarwa da Facebook da Twitter da Instagram ga murtala da ci gaban labaran duniya. cuba ta buƙaci amurka da taimaka wajen koma gina tashar adana mai bayan wata mummunar gobara da ta lalata tashar wadda ta yi sanadiyar mutuwar mutane goma sha shida ma'aikatar harkokin wajen cuba ta faɗa a jiya juma'a cewa ƙwararru daga cuba da hukumar kare muhalli ta amurka sun tattauna ta intanet domin zakulo hanyoyin haɗin gwiwa da aiki tare domin gyara wuraren da gobarar ta fi shafuwa a tashar wadda ke tashar jiragen ruwan matanzas da ke yankin cuba ma'aikatar ta bayyana tattaunawar a zaman ta kwararru kuma mai amfani kada ta ce tawagar kasar cuba ta nemi bahasi kan hanyoyi na zamani da hukumar ta kare muhalli da kamfanonin mai suka yi amfani da su domin magance irin wannan iftila'in kasar japan ta buɗe wani taron haɓaka kasuwanci da saka jari na nahiyar afirka a tunisia a yau asabar tana neman samun tasiri irin na abokiyar adawar ta kasar china wadda tattalin arzikinta ya sami gindin zama a nahiyar an gudanar da taron ne a daidai lokacin mawuyacin halin da annobar coronavirus da kuma yakin rasha da ukraine ya haifar ga duniya a cewar ma'aikatar harkokin wajen japan ana sa ran wasu shugabannin kasashe su halarci taron a tunis babban birnin kasar. To a gaida Murtala na da ya karanto mana labaran duniya daga sashen hausar muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu wannan karan jamhuriyar Nijar muka nufa inda har yanzu ake samu masu bautar da ɗan adam wani sa'in ma cikin tsanani da rashin tausayawa. Suleiman Barma gare ka. lura da yadda sha'anin bauta ke zama tamkar irin cutar da ake yi wa magani kai yana ƙaba ya sa ƙungiyoyin yaƙi da bauta a nishar suka shiga yunkurin sake jan ɗamara domin tunkarar wannan al'amari da ya saba wa alƙawalan da mahukuntan ƙasar suka ɗauka ta hanyar yarsheshiyar majalisar ɗinkin duniya mai haramta ɗabi'ar bautar da ɗan adam Malam Wela Igilas daya daga cikin fitattun jami'an yaƙi da bauta a Nijar ya nuna takaicinsa akan halin da ake ciki a yau a wannan ƙasa. Ba a daɗe ba cikin watan da ya mutu nan ƙasa kaita an ka samu wata mace mijinta ya zamba Me ya kamata yi? Idda ko? To billahi lazirar da ya mutu ran uku kwana na uku ubangijinta ya izo raƙuma guda biyu an ka ɗauke da ita da kayanta an ka ce ba ta idda ta yi bauta. Cikin ƙasa musulmi ana haka nan. Eh? aiku kasan dan adam ya adam ce ko aiku ya kamata a ce duk inda mace take inda mishin mijinta ya rasu a tausaya mata ta yi iddin nan to nan tsananin bauta an hana ta idda kuma cikin keta akwai iko sha'anin bauta a Nijar wata matsala ce da girmanta ya danganta daga wannan yanki zuwa wancan haka kuma daga wannan kabila zuwa wancan kamar yadda maga takardar kungiyar timidiriya Ali Buzu ya bayyana babu kabilar da babu haraka bauta cikin Salman bauta iri-iri ne in ka ɗauka cikin buzaye akwai cikin hillani akwai cikin zabarmawa akwai cikin larabawa akwai cikin tubawa akwai cikin hausawa akwai cikin bare-bari ma akwai zan baka misali guda anan yamai kun sha zuwa waje aure bincike da ake ba a bincika gani mutum na kwarai ne ko bincika ne ake a gani in bai da halaka da bauta in bai gado bauta ba na biyu kana gani ko cikin biki ko cikin mine kaga mutane da ganga da mine suna ce a su bayu ne da Kano suke hudi su bayu ne su bayu wani saboda mi saboda samu wani abu a gare rashin buga doka akan waɗanda ke fatali da dokokin da duniya ta yi tanadi akan maganar bauta ita ce matsalar da ke mai da hannun agogo baya a wannan fanni a Nijar waɗanda ke hana ma ruwa gudu wanda ke hana kuwa ta yi nasara na shi ne gwamnati da kanshi na biyu intellectual kin niger yan boko na uku sarakai na gargajiya waɗanga gungunan ga uku tanki ba su ba da haɗin kai an ka dibi gaskiya fi ba za a cewa ka wannan matsa. Jamhuriyar Nijar na daga cikin kasashen da suka yi kaurin suna a duniya akan maganar bautar da dan adam. Wannan ya sa shugabar hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da sha'anin kare hakkin ɗan adam ta yi rangadi a wannan ƙasa a shekarar 2014 wacce a ƙarshe ta shawarci ɓangarori su haɗa kai domin tunkarar wannan ƙalubale. sabili kenan a baya-bayan nan kungiyoyin yaƙi da bauta suka kafa kwamitin haɗin gwiwa mai kunshe da jami'an hukuma da abokan hulɗa na ƙasa da ƙasa a matsayin wani matakin sake jan ɗamarar yaƙi sule mummuni barma mai amurka daga yamai a jamhuriyar nijar a gaida suleiman daga nijar kuma bari mu kaɗa najeriya inda ake ganin wasu al'amura a birnin tarayya abuja masu kama da dawowar rushe-rushe da hukumomi ke cewa na kare fasali da kuma kyan birnin ne wanda kuma jama'a ke korafe-korafe a kai shamsi hamza ibrahim gare ki. Wannan mataki na rushe-rushen gidaje da shaguna da sauran gine-ginen da hukumar kula da babban birnin tarayyar Najeriya Abuja ke ci gaba da yi a yanzu ya shafi unguwanni da dama a ciki har da wajen birnin inda a 'yan kwanakin nan hukumar ta sanar da rushe sama da gine-gine 400 a kokarinta na tsabtace birnin tare da kawar da bata gari da ke samun mafaka a wurare da aka gina ba bisa ka'ida ba. To sai dai al'ummar yankin unguwar Durumi ta uku da lamarin ya shafa sun koka akan rashin sanar da su kafin ɗaukar matakin rusa rasa muhallinsu wanda a dalilin hakan aka samu asarar rai tare da jikkata da dama gade ta bakin jibrin hassan wani mazaunin unguwar durumi ta uku tunda muke zaune a unguwar nan da zan ce a nan ne aure nan ne aifi na uku so muna zaune da safe karfe tara na safe sai muka ga motoci sun shigo mana anguwa kawai ba abin da suka mana sai suka fara rurushe gidaje mun yi kokarin mu da muke mazaunan anguwan mu ji menene cikakken bayanin su don akwai akwai bacoci akwai kasuwa da aka yi bacoci shin bacoci ne suka rusha ko ko gidaje ne sai muka ga niyan su sun doga baki ɗaya ne da gidaje to aka yi kokarin dai aka samu wasu daga ciki suka kokarin ma masu rusau din magana sun rusa wasu gidaje da dan dama daga ciki gaskiya kuma sun samu asara kuma har yanzu hankalinmu ba a kwance yake ba an ce an yi asarar rai da jikata wasu da dama ina gaskiya wannan labari wannan maganan tabbas a gaban mu suka harba mutu yaro guda daya. an yi asarar rai daya. kuma akwai wanda aka ji bidiyo ciwo wanda halin yanzu suna kwance a garin asibiti. Ita ma Grace Bala ta yi kari da cewa. Gaskiya ba mu ji daɗi ba. To ba mu san abu da gwamnati za su yi mu kai kuka daga wurin gwamnati su ji su ji roko mu ko za su yi mana wani abu don ba mu san wurin da za mu ba don ainihin garin mu kenan ba mu da wani gurin da za mu tafi kuma ba. Inda za a yi mu mamu shirishe sannan a numa mamu wurin da za a kai mu sai mu san an riga kai mu an saiti dunmu. In ba mu tafi ne ba san mu san eh an riga ba mu gurin zama ba mu tafi ba. Tuni dai hukumar hukumar kare hakkin bil'adama ta amnesty international ta shiga lamarin inda ta ce aikata hakan ya wuce gona da iri kuma tamkar take hakkin bil'adama ne malam aminu hayatu jami'in hukumar ga abin da yake cewa rusa wa'annan wurare idan bisa ka'ida ne babu wani abu wanda zai ce wani abu amma ya saba ma ka'ida idan mutane sun fi shekara hamsin suna zaune a wuri to sun zama sun zama 'yan ƙasa sannan idan har ya zamana akwai wajabcin za a yi wani abu don amfanin al'umma gaba ɗaya ɗaya ba nasu su kaɗai ba to za a samar musu da wani wuri wanda za a motsa su a kai su wannan wurin kuma ba wai za a je a jibge su bane zai zamana ya dace da duka tsare-tsaren da ƙasa da dokokin ƙasa da ƙasa suka ta nazar na maganan lafiya da samar da wuraren karatun su da zama mai kyau da sauran abubuwa na rayuwa to su ba ma wannan ne ma tukuna ake magana ba a'a sun zo sun fara rushe-rushe to a ka'ida shine sun take haƙƙin waɗannan mutane da suke zaune a wannan wuri saboda kuma da su suna cewa su kawai sun tashi ne sun waye gari ba su san za a yi ba wannan aiki dai ya jefa dubban mutane cikin rudani da tashin hankali tare da rashin tabbaci akan makomarsu ya zuwa hada wannan rahoto mun yi kokarin jin ta bakin ita hukumar kula da birnin na abuja amma hakanmu bata cima ruwa ba sai dai a baya bayan nan birnin ya yi ta fama da matsalar tsaro ta kowane fanni musamman na 'yan bindiga da masu garkuwa da mutane dalilin da ya sa tilasta wa gwamnati daukar wasu matakai da ala tilas ke shafa shafar rayuwar al'umma shamsiya hamza ibrahim muryar amurka daga abuja najeriya a gaida shamsiya yanzu kuma ga shirinmu na gaba matafiya a dawo lafiya jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya Baba Yakubu makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. makonni biyu da suka wuce mun fara kawo muku wata muhawara da wakilinmu a birnin ya mai sulmi muni barma ya shirya mana a ɗaya daga cikin manyan titunan birnin akan yadda talaka ke shan wahala sakamakon matakan da gwamnati ta ɗauka na ƙarin kuɗin diesel da ya sanadiyar ƙarin kuɗin mota a ƙasar To yanzu bari haɗa ku da silibin Muni Barma ya ci gaba da wannan tattaunawar. Mutum rani. Kenan dole ne sai ya koma gida dole kuma akwai akwai biki akwai mutuwa akwai akwai abubuwa da yawa waɗanda suke iya sa ala tilas ka shirya baka shirya ba sai ka tayi. Zakari um, kamar akwai alamar rabuwar kawuna tsakanin kungiyoyin uh, direbobi uh, na jigila da masu dakon kaya uh, saboda tuni wasu suka bayyana cewa Ah, za su shiga yajin aiki na kwana guda ah, alhali a ɗaya bangare akwai waɗanda aka cimma yarjejeniya da su a kan sun amince ba za su yi yajin aiki ba kuma ba za su yi karin kuɗin ah, mota ba yayin da ita ma gwamnatin ta ɗauki wasu alkawula na inganta sha'anin aiki na sufuri. kwarai kuwa an samu da rabo kawuna idan ka diba yadda kungiyoyin wayansu sun ce sun yadda an yi rajajeniya wayansu kuma sun ce ba su yadda an mutu da wannan rajajeniya ba to wa'anda suka ce ba su lalumanta ba suna nan akan bakan su ne cewa dole ne wato a rage eh, farashin wannan man eh, gazon da aka yi domin su kansu sun bayyana cewa wannan zai kawo nakasu ga harkar wato sana'arsu ta sufuri sannan kuma duk nauyin da gwamnati ta dora musu su kuma za su yi kari ne akan wato kudaden da suke caza fasinjoji a baya kenan kaga eh, eh, in dai haka ne su ma suna bukatar wato a kawo gyara din kamar yadda suke kokoma to ina fatan kila ita gwamnatin ta saurare su kuma ta dibo waɗannan koke-koken su saboda a gyara tunda kaga tun yanzu tun tafiya tun ba a tafiya ba ta nisa ba an fara samun rarrabuwar kano tsakanin su kungiyoyin da ke kula da sha'anin sifiri da kuma wani bangare na su kuma wanda ke kula da sha'anin safarin kenan kaga har abubuwan da duk yadda za a yi da ya kamata a ce a kawo a zamana bisa kan teburi a diba wannan yarjejeniyar da aka yi da wani bangare na su kungiyoyin da kuma wayannan kungiyoyin da ke ikirarin cewa su basu damu da wannan yarjejeniyar ba akwai yiwuwar kenan watakila nan gaba a samu tsayawar al'amura cika a fannin suhuri ba mamaki a kai ga wannan matakin to ba mu fatan a kai ga wannan matakin gwamnati diba lamarin saboda duk ayi ta a kare dai kamar da muka ce akan talaka ne za ta kare shin a yau ina mafitar wannan yanayi da aka shiga to wannan matsala ita ce gwamnati tunda ita ita ita ta zo ta kawon ga abu kuma ita ce wadda ya kamata a ce ta bi abin sau da kafa kenan bai kamata ba a ce yau tunda ita da ta ce ai gwamnati ta ce da ta yi ba ta yi bane don ta cutar matalaka kuma za ta sa ido ta ce to ina ne sa idon yake sa wanga shine a sa idon tun ba da fara kwana da fara an gaje kenan bai kamata ba ya kamata a ce gwamnati in tana tashi da kwana ta tashi da kwana idan kuma za su bari eh, 'yan kasuwanmu su yi da daddake mu to shi kenan babu matsala mun san gwamnatin mu ta bada goyon baya domin 'yan kaso mu su su su su ida tattake mu um, a ƙarshe ta ina kake ganin zaɓin wannan al'amari hanya ɗaya ce ita shine gwamnati kamar yadda ta ce ta tattauna da su wakilan 'yan kasuwa da kuma sauran masu harkokin kungiyoyi na sifiri shine ta kara jan hankalinsu akan wannan ƙarin da suka yi ni na yi tunanin ma da aka ce an cimma yarjejeniya sun ma janye karin da suka yi na ɗari uku akan harkar sifiri ashe karin yana nan yadda yake ba wanda ya janye kuma kaga a sannu a sannu dukkan bangarorin da yake kula da sha'anin sifiri kowa yana amfani da wannan dama yana kara kuɗaɗe hatta ma wa'anda ma kayayyakin da ake ɗauka ba shahi wannan harkar man diesel ɗin ba kowa na amfani da wannan dama yana ƙara yana yin ƙari akan akan abin da yake sayarwa kenan lokaci ya yi ko kuma muna kara jan hankalin gwamnati da ta yi ƙoƙari ta ga ta takawa waɗannan ɓangarorin birki na a da wannan ƙare-ƙaren da mutane ke yi gaba gaɗi haka nan ba tare da yin wani lissafi ba kuma ba tare da sanin ita ma'aikatar minista da ke fara sha'anin kasuwanci ba saboda idan abu ya ci gaba to ba a san yadda rayuwar talaka za ta kasance ba a nan gaba. Ba ma'aikatar suhuri ke kula da harkokin zirga-zirga ba. To ma amma dai kowace kowane ne da cikin su ya kamata a ce sun diba wannan lamarin an tsawata domin kaga shi shugaban kasa ya sabke nashi ya dora musu ya ce su da ke kula da wannan bangaren su yi kokari su ga sun sa ido komi ya daidaita saboda kan talakawa wato a kara matse su dangance da wannan halin ma da suke ciki na karancin kuɗi a hannunsu. nan ne kuma za mu sauke labulen shirin na wannan mako har sai sabon mako idan Allah kai mu ku ji mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin bakin namu da wakilinmu sulaiman Muna Barma da ma daukacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman Hailu Haili da ya daidaita mana sautin shirin. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To a gaida baba kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraron mu kan turo ta imel. Yau filin zai fara ne da saƙon Sali mai lange-lange a wuri, mai cewa muna marhaban da zagayowar ranar Hausa ta duniya, ganin cewa harshe ne da muke alfahari da shi, kuma harshe ne mai tagomashi kasancewar yadda yake samun karbuwa da bunƙasa a cikin duniya, da fatan Allah ya ƙara ɗaukaka harshen. Saƙo na biye na Shehu Adamu Rijau ne. mai cewa hausa ba dabo ba hausa rigar siliki hakika muna matukar murna bisa zagayowar ranar hausa ta duniya fata da burinmu shine harshen hausa ya zamo gagara gasa a dukkan fadin duniya allah ya sa haka amin Sako na biye na haɗin gwiwa ne daga Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir da Alhaji Birra Dada Galademan Kukuri da Abubakar Kawo Girgir, jihar Yoban, Najeriya. masu cewa assalamu alaikum BOA Hausa. Yau jihar mu ta Yobe ke cika shekaru talatin da ɗaya kirkiro ta. A gaskiya alhamdulillahi mun samu ci gaba a cikin waɗannan shekaru talatin a fannin ilimi ba da ruwan sha, gina hanyoyin kwalta da kuma kiwon lafiya. Daga ƙarshe muke addu'ar Allah ya ƙara ɗaukaka jihar Yobe. sai kuma saƙon sani muhammad cindo unguwar karofin madaki a jihar bauchin tarayyar najeriya mai cewa salamu alaikum voa hausa don allah ku bani dama in yi kira ga hukumar tsabtace muhalli ta jihar bauchi da ta taimaka ta samarwa mazauna unguwar karofin madaki filin zubar da shara ganin yadda duk kewayen unguwar babu wajen zubar da sharar da fatan wannan kira nawa zai kai ga inda ya dace sai kuma sakon haɗin gwiwa na su abubakar yahaya lakwaja da bala na shi lakwaja jihar kogin najeriya masu cewa yau shekaru 31 da samuwar jihar mu ta kogi a ƙarƙashin mulkin tsohon shugaban ƙasar najeriya janar ibrahim badamasa gida sai dai kash har yanzu ba mu samu ci gaba mai ɗorewa kamar wanda muke gani a jihohin da a lokaci guda suka samu jihar ba muna fata nan gaba allah ya azurta mu da shugabanni masu kishin jihar tare da al'ummarta wajen ganin jihar tamu tana gogayya da takwarorinta a fannin ci gaba A ƙarshe za mu ji saƙon Lawal Sani na kawu daura mai cewa Assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Na rubuto ne domin in ƙara tunatar da 'yan Najeriya cewa idan zaɓi ya zo mu zaɓi cancanta kada a ruɗe mu da kuɗi a kai mu a baro mu. To da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a taƙaice. To Ibrahim a takaice wani kazamin fada ya barke a babban birnin kasar Libya tun daga tsakar dare har ya zuwa safiyar yau Asabar. Inda bangarori masu yaki da juna suka yi ta musayar wuta kana kuma karar fashewar bamabamai suka karaɗe birnin. Shaidun gani da ido sun ce an yi aron arangamar ne a tsakiyar birnin Tripoli a yayin da ake ci gaba da takaddamar siyasa kan iko da gwamnatin Libya. wanda ya sanadiyar kungiyoyin mayaka suka ƙara ci gaba da tattaruwa a zagayen babban birnin ƙasar a 'yan makonnin nan. Hukumar kula da yara ta Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF a yau Asabar ta yi Allah wadaya da wani harin jirgin sama wanda ya daki wani wajen wasan yara da ke yankin Tigray na kasar Habasha wanda kuma ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane hudu ciki har da yara biyu. Harin na jiya Juma'a a Mekele babban birnin Tigray ya zo ne 'yan kwanaki bayan barkewar wani fada a kudancin iyakar kasar tsakanin dakarun gwamnati da na 'yan tawaye wanda ya kai ƙarshen yarjejeniyar tsagaita wuta ta tsawon shekaru biyar. shugaban ukraine vladimir zelensky ya faɗa a jiya juma'a cewa yanayi a zagayen tashar nukiliya ta zaporisiya na ci gaba da kasancewa cikin hatsari bayan da tashar ta dawo da aikin samar da wutar lantarki ga ukraine bayan da aka yanke a cikin jawabinsa na yau da kullum zelensky ya ce duk wani mataki na rasha da zai iya kawo rufe kafofin tashar zai iya sake kusantar da ita daga samun wani bala'i To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu idan Allah ya kai mu shirinmu na dare wato tara da rabi agogon Najeriya Niger wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za mu kama na sabon shirin. Yanzu a madadin Murtala Faru Sanyina wanda ya tani gabatar da shirin da shi kuma Daniel Brown wanda ya hada da injiniyan mu ma na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. Wassalam.